Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sai kasancewa da ku a cikin shirin ma'aikatar kai shirin da yake muku da kanan gidan Radio Vision a kan mita 92.5 a zangon FM. Kamar kowane lokaci, a wannan lokacin matini babban malamin namu a Sheikh Malam Allah Abba ya shigo zoren ya dashi shi na mai zana domin gabatar da wannan shiri mai albarka akram kallahu barka da haka. to sannu malam musa ya to eh wasu na karba kallahu an sala lafiya alhamdulillah to Allah ya mita mana allahumma amin ka san wancan makon mun tafi hutu hmm. saboda sallah idan da musulal aka yi ta yi to yau ga cikin yadda Allah mun sake dawowa insha Allah muna nan da cikin kurakuran ma'aurata a cikin zamantakewa su ta aure kenan hmm. karba kallahu hmm. inda ka ga mana gaba tun daga ta daya na jin har zuwa 37 hmm. lallai an tura da yawa akan makallahu mun yi da shida to da shida muka daya hmm. za mu tashi ta da bakwai kenan insha Allah to Allah ya ba mu lada akan makallahu to yau wace ce ta da bakwai na akan makallahu to alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تنيمنا سلمه Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuma sai mu ce mu ne wa kowa da kowa barka da sallama. Ah, alhamdulillah gaskiya da an shafe mu. Musamman mm. malaman mu. Haka. Ka san malami shi ne gaba. Sosai ku karba bakallahu. To mu wa dukkanin malaman mu. Mm. Gaba da barka da sallah. Masha Allah. Wanda suka tafi aikin haji muna fatan Allah ya karɓi abin da aka yi. Amin. Amin Allah. Allah kuma ya damu da su gida lafiya. Amin sun ma'ana. Sannan shugabanninmu. Eh su ma. musamman inda mm. ake jin mu a bangarori guda biyun nan haka ga Kano ga Kaduna kafin mu gaida musulun mm, ai sai mu gaida gwamnonin go haka a karam kalla eh, muna musu fatan alkhairi muna taya su murnar sallah mm. sannan sauran al'umma kowa da kowa to duka musulun ma ya shigo nan ma eh. to duka Allah ne mai ta mana Allah ya karbu wannan yanke yanken ibada da aka yi amin ya Allah karbaka wasu sun soke raƙumi malam Musa wasu kuma shanu suka yi ta sokewa suka yi ta yanka warai kuwa a karbaka Allah ga masu raguna iri iri ga suna a cikin gari an samu ga masu yan ban su ruma din na gani mala wallahi an to fatan da Allah ya karba amin sun amin Allah ya sa mun dace da rahmarsa amin Allah Allah ya sa mu ga na shekaru masu yawa amin sun amin to ban haka malam Musa kurakuran ma'aurata a cikin zamantakewar zama fi ya zama haka kuma idan zama ya zama mm. aka ce sai hakuri dole ne ku yi hakuri da juna mm. ya ku ma'aurata amma idan aka yi la'akari da wannan darasin namu eh, to lalle za a koyi yadda za a zauna lafiya Yanda za a dinga shanyewa a zama masu su zama cikin junansu kowanne yana da dauriya malam Musa a daddaure a tafi dai wata rana abinda bahaushe yake cewa sai labari ita kuma mawaƙiya ta ce rayuwa tana faruwa wuce hmm. take kamar ba a yi ba Allah mata albarka ta yi hikima kwarai da gaske wajen maganganunta to idan muka duba a gaba ta 37 malam Musa eh, ma'aurata su kiyayi wa junansu karambani kankamba kamar ya kina eh, wai shiga shanu shiga suka ce ko ba shanu ko haka makalla <laughs> ita fa <laughs> are fa mace ce yanzu abin da bai shafe ta ba watakila a harkar aikin mijinta ko akan kasuwar mijinta ko a cikin sha'anin zamantakewar danginsa mm. amma ta danga masa karambani shiga ruwa da saki ku tafi ku je ku yi kaza mm. ko ma'aikatan nan ku zai shi ho mai gidan alhaji ya ce a yi kaza eh, ya ce kai ba haka za ku yi ba ah, kaza za ku yi Ajiya ya za a ɗauki umarninki. Shi ne fa. Kuma ya za ki ce wannan abin ba zai taɓa zaman ku ba. Dole taɓa. Ki ne wasa karambani? Shi ne. Ai bai kamata ba. Ba da umarni ki canja? A'a. An samu. Yi eh, aiki gyara. Haka. Ai ba a haka. Gaskiya ne kan eh, kallo. ai mm. hurumin sa nasa hurumin ki naki in dai kuka zauna a haka mm. to malam Musa za a zauna lafiya amma yanzu ya ce a yi mm. ta ce kar a yi ya ce kada a yi ta mm. ce aje a yi ko ta ce a gyara hajiya ba kyauta ba gaskiya ne haka kai ma mm. kar ka dinga mata karan a cikin sha'anin idan yanzu ka yarda ta je ta yi aiki kuma aikin nan ba saban Allah take ba ba ta aikata wani laifi ba to kar ya zama na cewa ka dinga mata karambani ba za ta je aikin ba kai sai karfe kaza so kake a kore ta so kake a kore ta bai kuma ta faɗa haka ba to an zauna lafiya shikenan wani hadisi da muka dade ana karanta mana shi mm, wani ne shi aka ce min husnul islamil mar'i haka yace tarkuhu ma la ya'nihi yana daga mafi kyawun musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwansa haka kawai in kana son a zauna lafiya da kai mm. to kiyaye karambani aure ibada ce mun fada mun maimaita malam Musa an zauna saboda a samu lada a ji daɗin zamantakewa shine abin da a samu nutsuwa soyayyar nan ta ci gaba da gudana yadda ya kamata ba ta da an samu tausayin juna a same shi kwarai kuwa kan zuriyar nan nan da suka zo suka samu eh. to sai ta yi albarka amma idan ana samun kace na ce da hayaniya eh. to rayuwar ba za ta yi daɗi ba kuma kullum ma mutumin da zai zama na bashi da karambani a cikin sha'anin naka malam Musa eh to sai ya zama to mai kamewa shi yasa ma yake ce alayka bi sumt mm. ina horarka da ja maka kunne da ka zama mai shiru ka iya bakin ka ma'ana to shi ko wajen kankan ba dama za ka ga bakin ne bakin ne karan banin tsiya mala shi yake da wannan ce wance wallahi tashi fiye karan banin tsiya mala kasa kasa kai faɗi ba a tambaye ki ba haka to haka kuma mm. yi in mijin nan ya ce ki yi to ki ne zama lafiya amma yi naki mm. a'a bari ba zan bari ba abu ya zama to da raini da rashin kunya keɗa ai ba haka ake yi ba haka kai ma kuma dan taimaka magana mm. akan wani abu da take ganin yana iya ja mata matsala cewa na ka bari mana to kai haƙuri ka bari ko a mu'amala ku ta auratayya da kuke yi abinda ake so ka ji mm. yadda ita daɗi ta samu wannan nutsuwar to a mu'amalan nan sai ya zama na ce akwai cutuwa da take samu mm. yanzu kaga musamman mun yi maganganu ta wasu bangarorin akan abin da ya shafi harkar fulanin da ake yi muka ce a fulanin nan mata su suka fi wahaluwa su ne suke shan magunguna watakila ya rikita mata al'adarta watakila ya sa mata ciwon ciki watakila ya sa mata jiri da sauransu idan bangaren azali ne mm. yana iya yiwuwa ta zo ta dinga samun ciwon mara da sauransu to wannan dole su fahimci yadda lamarin zamantakewa ku yake kar ka bari ta cutu a harkar wannan fa mu'amalar malam Musa mm. in aka yi shi da kyau lada idan aka yi shi da cutarwa za a samu laifi a cikin to kuma matsala ta hauko kwarai Kwa kai da kai kai aure dan ka samu lada Ah. ki da kika aure dan ki samu lada kuma ki zauna kuma shikenan a dinga samun cutuwa su kuma shine dan iya yi mm. kaga mijinta wai ya zo saboda ita kadai ce sai ai wata biyu ta ce ba ita ba shi to me miki so kike fantsa mai shiga gari haka ake yi a'a wallahi karki bare ta ro kayanki kankamo abinki turke shi a kwarai kuwa musamman ma mai gane gane ne zai gano wallahi zai hango kuma sai ya dauko ta ce ita billahi la zan dauko mata alaka bayan da tana cika baki ko ina ne ma ya je ya je ya je dauko aini wallahi na kama gidan to kuma sai da aka je yi daga nan shi kenan ashe ba akuya ta kama ba to me ta kama akar ba ta ta tabku <laughs> subhanallahi ka ku akwai matsala <laughs> Allah kiyaye amin akar bakalla to sai ku kiyaye haka ya zama na cewar mm. ku yi abin da za ku fitattaki shaidan ku taimaki addini mm. ku taimaki rayuwarku ku yi abin da abokanan zaman mu wanda ba addinin mu ɗaya ma wallahi su dinga shawar mu su dinga jin ina ma ina ma ina ma su ne mu ina ma ina ma ina ma irin auren mu irin auren su ne amma yanzu fa malam Musa an waye gari eh. sai kaga wai idan mutum ya yi abu sai a dinga ce a ah, kaga kamar bature gaskiya haka ake ciwo Waye yana ciwo kamar wai dan wata kabila nan mm. irin namu mu haka a Najeriya zai ce eh, wallahi su kan indiya su ne mm. ai kaza ko mutuwar aure fa mm. wai zai gaji ana cewa wallahi ta ga sosuwa ne auren su baya mutuwa suna nan suna rike shi to mu ba sai a daure ba a dinga wa din karbakallahu Allah ya ba mu iko ah, sun mu amin gaba ta 38 wacce ce ita yi wa miji kallon na fi karfin ka yanzu ah, ah, kan ta aure shi ba ta ganin tafi ƙarfinsa. eh amma fa yanzu wai ta riga ta yi aure ta kama ki take ta kama rasuwa ga lokacin lamu <laughs> to yasa nake ganin ta karfi kuma ta kame mijin ba wai a bayan gidan subhanallah wata kuma ka san wace ake wai malamai sun tsaya mata to amma hawa malamai masu wa'azi ba to wanne ke na karin kallon Eh masu surkun lawa Kenan in boka ke na karin kallon sai kawai Ta yi. <laughs> <laughs> <laughs> to kaji ta eh. ji ta kama kafar wala shine wai tana ganin ta garanti ta kama yanzu eh ga kyautata wadda aka dinga nuna mata ta yi masa domin ya kaunace ta zuciya tana son wanda yake kyautata mata mm. tana kin wanda yake munana mata to amma ita bata fahimci wannan ba bari ta yi tsiwa bari ta yi karambani mm. bari ta yi shakiyanci bari ta yi rashin kunya wai kuma dole a zauna da ita haba wallahi ba kanki adalci ba ki ji tsoron Allah ki da ki ba hanya ta gaskiya mm. ki bi tarihin magabata ki bi tarihin cikin gidanku ba na tsammanin haka ke ga ana yi ah. dan haka gyara ki daidai mijinki zai kaunace ki zai so ki, kuma zai dinga nuna ki a duniya da haka zai dinga kiran ki yar aljanna saboda me saboda ya yadda da irin mu'amalar da ke tare da shi to amma yanzu wai ta fi karfin sa kuma ana samun kawaye su masu wannan shakiyancin a a karbakan Allah sai a zo shikenan sai ta wanka ta fito ta yi kwalle ta dinga ca matan hmm. minista a shi ko nan kaga zuwa yake dan kasa yan abubuwan sa kwarai kuwa ya shi ya kasa ya siya ya sai ya kawo to bai zuga ce ba eh wai ta fi karfin mijin yanzu ai shi ne ake gawa wannan sura? matan mene matan gwamna haba billahi lazi kun wani ya ganki ki irin wannan kyau da ya gafe to a hannun wata yake shi ne hannun mai gidan da aka hannun wata yake din duk a hannunsa ta yi ah, wannan hasken da take ba a hannunsa da ta yi ba wallahi a hannunsa ta yi lokacin kafin ta yi aure eh. ba a ganin kyanta amma ta aure sai a dinga ah kenan ya fito ga shi ne masu ce ras rasmana hmm? to kuma sannan yanzu shine za ku zo ku rena masa ki yayi wannan zigar kawaya dama a cikin nasihohin mun faɗa a gaba a baya ba ke ba su mm. su zo su dinga yadda magana eh. suna fusgar hankalinki suna nuna miki suna rena miki gida eh. wannan mijin da kika zaba kika ce shi kike so shine abokin rayuwar ta taki ya damu da ke wallahi kansa kai ki inda gashi nan mm. waɗanda ake ambatawar ko wanda ake haska miki malam musa karshen ta fa sai an zo an aure ta Shi ne kallon shine yin jingine ta yi gaba wallahi kenan ba ta tunanin ta tiri sai aukin waya eh ko in ta buga sai ya ce no eh i will call you later eh eh sai danna mata wai message sako ne wai na kira ki eh, anjima kira ki anjima haka eh ko kuma ba shi da lokacin ta yanzu sai ya cillo eh, mata kwarai ko akar kuma karshen ka bibiya mm. ya ta biye biye tuni a can inda yake shikenan amma shi wannan mai kashe kashen shi kulle na lokacin ki da ya sayar da sayar wurin ki zai dawo da yayi sallah masallaci mm. wurin ki zai dawo dan haka shi ya fi sanya ga kina cikin kwanciyar hankali to amma ki je ki tambayi waɗannan da ake watsarwa a tafi a basu ki sha labari ki gani da ke da su waye ke cikin jin daɗi ba maganar a sai miki mota shi jin daɗi ba a'a ni'ima ce ita ma madalla ba maganar gidanki sai da AC ba yake kina ganin babu AC wallahi a inda baki da AC nan watakila da an za hmm. miki AC tashin hankali ki shiga kuɗi ki da inda babu AC nan kwantar da hankalinki baki da matsala Allah zai taimake ki insha Allah to wannan kallon hmm. ita tafi karfin sa hmm. ko kuma shi yanzu wadata ta samu ya baza ido ya gano bayan ita ce matarsa ta rufin asiri ita ce wadda bahaushe yake kira ladan noma ita ce wadda ta zo din nan duk ta kilar da shi mala ya samu ya shigo gari bai iya sa hula ba sai da dinga gyara eh, masa za ta gyara masa yaya yake sakawa ko kuma abin da irin hadan gambizan nan eh, riga da ban wando da mantashin habawa ne eh. yanzu kana fita cikin mutane kana mu'amala da jama'a ana ganin ka yanzu da kai masu ganka ba ɗauko rigar da wandan duk iri ɗaya mana dan mm. haɗa su ba ka gani irin abin nan da ake cewa tumaci ɗin nan ai manzon Allah ɗan kwalliya ne ya koya mana dan haka ka koyi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to yanzu da ta gyara ka eh. ka shigo gari sai kuma yan canji suka fara samuwa sai kuma ka dinga kallanta ba kauye mm, ba gidajiya mm. Sokowa, sauna sakariya mm. duk ya biya lafta mata sunayen da ba nata ba to yanzu idan ma ba a daidai take ba kai ma da haka gyara ta mana to yanzu sai ya je sai ya ce ai wata yar boko ya dauko to shi ma da ya dauko sai ya dauko alakakai yana ganin shi ma yanzu akuyar ya kamo mm. ah, a shi a rungume zaki ne <laughs> sai ta zuwa lati ta ga samu cizo mala ba kuma yadda iya ya zai ya faɗo hannu wallahi an kama shi to to duka mm. kada ka ɗauka dan Allah ya baka wadata matan nan tare da ita kuka sha wahala mm. yanzu wadata ta zo kai kuma ka daga kallon yanzu ba ta isa ba kafa karfinta mm. har irin kallon nan da malami ahlir ya ja mana kunne eh. wa ru'yatul fadli ala alghairi kallon fifi ko abu sa wani shine kaga ubangiji da kansa sai ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qawmin ya ku dan kuka ba da gaskiya kada wasu mutane cikin ku su dinga wasu mutanen kallon isgilanci kallon rai ne ke eh. da kallon rashin mutunci mala ni na fi ka mm. na fi karfin ka mm. na fi karfin ki na wuce ki yanzu ni fa ke ba aji na bace mm. ke dadin ma dai tsautsayi ne a'a ba mala tsautsayi tsautsayi matar taka ka ce tsautsayi ne ba wani magana tsautsayi yawwa ku gyara zaman ku saboda haka ai ubangijin ya gaya mana mm. rasa an ya kono khairan min hom. wataƙila waɗancan da suke waɗancan isgilancin mm. asa da sannu mai yiwa wanda idan ta zo cikin alkur'ani wannan asa din eh, ai garanti tabbas haka ma abin yake sai su fi zamantowa su ne mafi alkhairi akan ku sun haka ma wala nisa'un nisa'in mm. haka wasu mata su dinga wasu matan isgilanci Allah ce su daina saboda mijinki na da kudi saboda mijinki mai mulki ne saboda mijinki ci ne sannan ki dinga kallon waɗannan mm. yanzu an zo an yi layya saboda shikenan kun yanka sa ko kun yanka katin katin raguna saboda haka ku dinga gwaba musu magana ai wallahi mu ni mijina wallahi ai kaza da kaza da kaza saboda wai an san su ba su ba ah to wallahi karshe su suka fi ku alkhairi baɗan ba sa abu ba da ku za a yi ba su kuma suna nan za a yi da su wataƙila kuna nan amma yi mutuwa tsaye Eh, kome ya kare to yan yahu yahu sun zo sun yashe ta madalla tsaf to yanzu kuma shikenan layya ta gaggara shi kuma Allah ya daga shi ya cicci na ta mijin saboda haka yanzu ya sama Allah ya kawo idan a dangi ne sai ya gane shikenan fa wannan ya ce mm. wannan kanwa ce mm. sai ta zo eh wallahi ni wane mm. ai ba dama ai ni wallahi dinkin ma sai da ya wajen kala kaza wai dole wai ita tunda an san mijinta wai bai mata ba eh. wai bari a cicciba mata magana Allah sarki to wannan wallahi ubangiji ya ce sai tafi ki alkhairi kina nan kina shirme ai ko ki daina raba auren mutane na rantsi da Allah duk sanda yake kokarin ya kashe auren wani naki zaki kashe duk sanda ka koma kana kokarin ka je ka kashe auren wani naka zaka kashe ana nan waɗancan za su zauna lafiya in ma ka raba saboda haka kai ma gidanka ba za ka zauna lafiya ba an ce duk ɗan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai ba saboda haka tsala ihu ya ta yi go eh. to kai ma ga gidanka za a tsala ma ihu to da haka sai a kiyaye gaba ta talatin da tara malam musa karancin yi wa junansa addu'a wannan kuskure ne hmm, ya tashi da daddare na ta sallama na eh. amma ya manta matan nan tasa eh. tana bukatar ai mata addu'a Allah ya kara masa zaman lafiya da ita Allah ya mata albarka ta yadda in albarkan nan ta shige ta mm. to za ta zauna lafiya da shi ta kyautata masa ta kyautata iyayensa ta kyautata danginsa a ta zauna lafiya da makota ta zauna lafiya da 'ya'yansa mm. ko wanda ta haifa ko wanda ba ta haifa ba abokansa aminansa mm. su dinga mata san barka mala amma asali menene yayi mata addu'a ta zama kin tsatsiya shike ta zo mutune arziki mala ta amma ya kasa gane wannan baya yi wai mata addu'a ba kai mata addu'a mm. Allah ya sa ta yi kyau ne fa kallon zuci da kyan fuska ta duk wani abu malam Allah ya ba ta 'ya'ya masu albarka in tana da cikin mm. ta mata addu'a ta sauka lafiya bata samu bai ta roƙa mata Allah Allah ya datar da ita Allah ya bata ka dinga jinta a ranka mm. wannan ne zai sa ka dinga gaya wa Allah ga ta Allah ka tsare mun ita Allah ka kare mun ita Allah ka sa mu shiga aljanna tare da ita wannan ita ce kauna fa ta gaskiya malam Musa amma kaunar shirme mm. wai sun tsinki fulawa a wai sun yi lobayya duk wai ya je sai ambulan mai fulawoyi saboda haka ya aika mata eh iya abin wai kenan fa babu wata addu'a daga ciki da za a yi ina addu'a take haka ka tashi da daddare ka yi ka guda biyar mm. ka zo shi kenan wuraren duk da ake addu'a an kira sallah ka yi sujada da sauransu "Gaya wa Allah Allah matata Allah ya gyara mata halayya Allah zuriyyan nan da ka bani eh, Allah ka inganta Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka yi musu kaza da ba. Mm. to haka ita ma ta daina karanta masa addu'a to in suna zuwa a gidan kina kan kai shi yasa malam eh akan kallahu kaga mu Hausawa eh kaga mu Fulani mm. wallahi mun more malam Musa shi yasa ina ci. eh wai da zai zo wai yana aibanta kabilar nan tasa wallahi hausa ba su da girki eh? hausa wallahi ba su da mutunci hausa kaza da kaza eh? ai ni ba dan na fito a cikin ba to sa'a kai na rantsa da Allah zaka gode Allah gode Allah sa'a kika yi wai ta gara ma je wani ma ya aura rena wannan bahaushen da wannan bafulatan da yake renawa eh karo kallon shine zai ajiye ki a gida ya tafi je ya nemo ba na magana akan waɗanda suka yi. su wannan an gama da su totally kwanta su wannan ba sa cikin lissafi wannan ai shi ka san shine zai kaya aji wai yana jiran ta ci da shi a kaga wannan ba magidanci a ba mun wanda aka karba kallon sai dai kwanta wari ko ai ya zama yaran gida ko wallahi ya zama yaran gida boye boye eh saboda haka ba irin wannan ba shi bahaushe zuciya ce da shi ne na da zuciyar nema bala. zai je in ya nemo kuma gidansa yake hari ba zai tsaya ko ina ba sai gida kawo gida sai an ci an yi nak to haka cikin wasu kabilun ma da muke da su mm. ko masu kishi mala yanzu ka dauki bare barin nan su ma a yo shi wannan barbare ma da shi bai damu ba in mutum 100 za su zo su ci abincin sa eh wallahi ko a jikin sa haka yake so ko a jikin sa haka kunya ku kasan kana neman kunya ka samu hulata ne kai a ai shikenan ko wallahi an gama ras to amma mm, ya za a yi yanzu mm. kaga idan kai ka kalli wannan ɗabi'u da bahaushe ke da su matar bahaushe ita ce bata sanya fita bata ce a da lafiya ba ita ce bata sanya fita bata ce alaba da sa'a ba ita ce bata sanya fita bata ce Allah ya bada ciniki ba ita ce ba za ta taɓo wasa da cewar wato ta luka masa ubangiji mm. kiyayewa hmm? wa lafiya duk ita tana da kiyaye wannan mm. amma wai a yanzu sai a samu saboda kuskure wai ba za ta yi masa addu'a Allah ya tsare ba ka san an samu wata ai akkar akar makallahu ya abin yake <laughs> wata shakiyya eh ita ba ta yi masa addu'ar ba ta ko ba ta yi masa addu'ar haka kawai zai tafi ta ita fatan da take ba eh in an je a rasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wanda aka samu wani da take yin yata wa Allah saka ya dawo inna lillahi to ai ko da auren kiyayya akai muku mm. ba auren soyayya ba mm, karki wannan gaskiya eh karki wannan ka roƙa masa ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya kai shi lafiya ya da shi lafiya shi ne abin da ya dace malam Musa hadisin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa haka man da ali akhihi bi zahir al mm. qala al-malik muwakkal bihi mm. amin wa laka bi Allahu akbar duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a a bayan idansa yanzu kawai kamar yadda muke maganan nan eh. ta tashi da daddare eh. bayan ya fita ya tashi da daddare eh. bayan ma ba sa tare amma fa yana nan yana ta mata addu'a to duk wanda yake wa dan uwansa addu'a a bayan idansa baya ganin sa baya tare da shi to qalal malakul muwakkal mm. wannan mala'ika da aka wakkala a kansa mm. wanda yake lura da shi to sai ya ce amin Allah ya amsa oh, oh, oh. kuma kai ma walaka bi mislin kai ma kwatankwacin abin da ka roƙa masa mm. Allah ya baka ka ji fa da mutum zai sabo ba ga tana ko ga raba su akan mala'ika ba da kansu ba haka kuma ka san su ba la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun duk wani abin da Allah ya ce shi za su yi shi suke yi duk wani abin da Allah ya ce su bari a ah, to su sun bari to ka san kuwa cikin sharuɗin karɓar addu'a eh akan makallan ai akwai kiyayewa da sabon Allah eh, ko mutum ya faɗa banda cin haramiya da sauransu tun daga wani ya zo ashi asa aka bara amma ya mudde da ila sama mm. cewa yake ya rabbi ya rabbi amma da ma ba wata amma huwa haramu amma basu haramu wa guze bil haram mm. ce fa annan su jabula ka ya zo duk alamomi sun nuna gashi matafiyi ne ga kura ga hazo ga waye amma ya zo cewa yake Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza amma matsalar abincin sa haram abincin sa haram guzurin sa haram komai na su haram ta za a amsa masa wannan ba za a amsa masa ba to kaji inda matsalar take kenan kishin haka mm. ku ci gaba da taimaka wa matanku da addu'a mata mm. ku dage karki bar mijinki ya baro cikin ɗakin ki baki masa addu'ar Allah ya kiyaye a da lafiya ba Allah ya sa kan kallahu lokaci ya cin mana to alhamdulillah anan zamu dakata sai Allah ya kama shiri na ba. masha Allah to masauro a madadin babban malamin namu inda nake kasancewa tare a cikin wannan shiri na ma'aikatan kari fatan mu Allah ya kai mana gida lafiya wato Sheikh Malam Al-Abakina sai abokin aiki na tashan motaccen jihar Kaduna kenan Muslim Muhammad Yusuf Allah ya raya kuma Allah ya kara arziki ka san an samu karuwa ba kada baka da ko wallahi mutum ba ya zama ba eh, ya zama baba masha Allah eh, Allah ya dai ba Allah dai ba Min ya Allah muna murna kwarai da gaske haka masha mm, Allah ni Musa Zangin Adam dan shi na gabatar nake ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh